amma in ya nufi zai mummuna aiki a garin maka to sai masa azaba wacce take mai raɗaɗi akan wani tare da cewa bai aikata ba wanda ko in ba a maka bane idan kai nufin aiki mummuna aiki baka aikata ba lada za a rubuta ba ko wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasana wanda ya nufi mummuna abu zai sai bai yi ba to sai a rubuta masa hasana da da wannan nufin da yi to amma amma a maka aka ce za a ma ɗanɗana masa azaba wanda ya nuna ashe guri mai alfarma da lokaci mai alfarma idan mutum ya yi aikata laifi a cikinsu to ana kaurara me ana kaurara wannan ainihin laifin ana kaurara wannan zunubi ba za a ce za a ƙara masa ba amma to za a kaurara shi maimakon ɗan siriri sai zama mai kauri maimakon ɗan tsito sai zama ƙato saboda mai saboda alfarmar guri ko kuma saboda alfarmar ainihin lokaci ko saboda alfarma ta matsayi kamar wannan saboda alfarma matsayi na annabi sallallahu a ce zai yi wannan to sai zama wato azabarsa ta zama ninki ce akan ta shauran ainihin mutane kamar inda ya ya gaya matansa su ma ainihin a cikin alkur'ani ya nisa annabi man ya ce min kunni mai fahimtattun mubayyinatin sai ce me yudha'af lahal azabu da'ifain me yasa saboda matsayin su a ce a gidan annabi zai wanda bai kamata ba to laifin sai a kaurawa shi inda azabar su sai ta zama ku akan na shauran karabutun mutane akan na shauran matan mutane wanda su ba matan annabi bane sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna mana ashe wanda yake yana da matsayi to ya kamata ya kiyaye matsayinsa ya kiyaye darajarsa gwargwadon hali sai abin da ba a rasa ba wanda tsautsayi ko kuma jaraba ainihin ta kawo shi wanda shi ma abu ne da ya fi bayan da zai wannan sai zama yana da uzuri a wurin allah tabaraka wa ta'ala nan guri mai alfarma a kiyaye alfarma wannan gurin saboda abin da zai zo zai zama na kaurara laifin na kaurara laifin da za a yi a wannan gurin hakanan zamani kamar irin ramadan to shi ma mutum sai ya kiyaye lokaci ne mai alfarma mai daraja idan mutum ya aikata wasu abubuwa na laifi a gurin tare da abin taimakon da aka yi masa na ɗore masa shaidanu da marasa ji daga cikin aljanu kuma ya zo yana aikata abubuwa na sabon allah to sai a kawurara laifi a kawurara zunubin ba za a ce a ninka masa ba amma za a kawurara shi ya zama ainihin ƙato maimakon ɗan siriri saboda mai saboda darajar wuri da ya aikata ko kuma lokaci da ya aikata wannan laifin ainihin a cikinsa na'am وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض sun kusanta su janye ka min al'ardi daga ƙasa shine ainihin makka hmm. li yukhriju ka minha dan su fitar da kai daga gare ta wa idan a wannan lokaci la yalbasuna khilafaka illa qalila ba za su zauna ba khilafaka ainihin a bayanka illa qalilan sai dan kaɗan domin su ma ainihin halaka ɗin ainihin ta zo musu wannan sun kokari kamar yadda ruwaye suka nuni sun kokari sa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da ainihin baitul maqdisi ta zama ta dawo ne gurin fuskantar ayyukan hajji ma a ɗauka a mai da su ainihin baitul maqdis suka so su ja annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗannan da irin waɗannan maganganu shi na Allah cewa in kanu la yastafizunaka min al-ardi la yukhrijuka su jashi su fitar da shi daga ƙasa Allah subhanahu wataala shi ma ya kiyaye shi ya tsare shi wala an sabbatnaka laqad kitta tarkan ilayhim shay'an qalila ba dan mun tabbatar da kai akan diddige ba to da ka kusanta ka karkata zuwa gare su shay'an qalilan dan wani abu kaɗan na daga karkata to amma kuma Allah subhanahu wataala ya kiyaye shi sunnata man qad arsalna qablaka سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا wato sunnar man kada arsalna qablaka wanda muka aiko kafin kai wai al'ada ce ta waɗanda muka aiko kafin kai na daga manzanninmu kuma ainihin mutanensu suka cutar da su bi khurujin rasul min bayni azhurihim da fitar manzo daga ainihin tsakaninsu to wannan sunna ce na waɗanda suka gabata cewa ya atihim al'azab azaba za ta zo musu idan manzo ya fita daga cikinsu to sai kuma azaba ta zo ta riske su wala ta ji sunnatuna tahwila wala ta yi tahwilan ba ka samu tahwilan kaucewa ba na ga wannan tsari na haka kai ma da ka bi su to ainihin abin da za mu maye gurbi ba za su zauna ba a bayan kaɗan kaɗan ba ce azaba ta zo ta sauka musu domin suna ce ta Allah idan manzo ya fita daga cikin mutanensa saboda laifinsu saboda ƙin yadda da shi da suka yi to abin da zai biyo baya shine azaba wannan kuma tsari ne da Allah ya yi hatta a manzanni ainihin da suka gabata haka ya dinga kasancewa to kuma Allah ba zai canja wannan tsarin ba ma a yanzu da ya fitan to da azaba ce za ta biyo baya bayan fitarsa to Allah subhanahu wata'ala saboda bai nufi azaba ta sauka musu ba to sai bai nufi manzon nasa ainihin ya fita daga cikin su wannan ya nuna san da Allah yake waɗannan al'umma domin waɗanda suke tare da shi a makannin mafiya manzan ainihin sahabbansa ne waɗanda suka haddace ƙur'ani suka haddace hadisansa suke isarwa da 'yan bayansu to halakar da su me zai faru rasa abin da yake tare da suna daga alkur'ani da kuma hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake Allah ya nufi kiyaye waɗannan abubuwa sai hakan bata kasance ba bai karkata zuwa gare su bai fitan ballantana kuma azabar ta maye gurbi bayan fitarsa na'am أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أقم الصلاة كسيدة صلى لدلوك الشمس كركة الرانا شين لوك زوالي إلى غسق الليل هاي إزوا دهن دري أنا kenan an haɗa sallah a zahar da la'asar da magariba da isha idan zawali yayi anan za a yi azahar zuwa anjima kuma a yi la'asar idan duhun dare ya shigo a nan za a yi magarba an jima kuma a yi sallar isha na ka yi zama wannan ainihin jimlolin sun haɗe sallar rana da kuma sallar dare a zahar da la'asar da magarba da isha sai ce wa ƙura'an alfajiri da kuma ainihin lokacin wato ƙura'an an kira shi ƙura'an alfajiri ƙura'ani na alfijir ma'ana abin da ake karantawa a sallah alfijir gani ko a nan ana magana sallah asuba kenan to wai ka tsaye da sallah a waɗannan lokutan a zahar da la'asar da luki shams wasaƙin layil magarba da isha sa'annan ƙur'an alfajiri shine shi ne sallah asuba da wannan zai zama kenan duk an haɗe salloli guda biyar wanda su daki-daki da yadda za a yi su da kaifiyarsu wannan kuma sun zo a cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam inda iyawa wannan al'umma bayanin yadda za su yi sallah daki-daki tun daga kabbararta har zuwa sallamarta ruku'unta da sajadarta zamanta da tsayuwarta ainihin shirinta da kabarbarinta duk manzo Allah ya yi bayani a hadisul musi'i salatahu hadisin wanda yake munanta sallarsa manzo Allah duk ya yi bayani daki-daki na ainihin waɗannan a waɗannan abubuwa wanda yake son cikakken bayani kuma na yadda za a yi su sai kuma suna ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga bayani cikakke yin salatul juluki shamsi ila al layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda haqiqa ainihin lokacin karatun sallah asuba mashhudan abin halartar mala'iku ne mala'iku suna halarta wannan lokacin domin a wannan lokacin ne suke saɓani na aiki shifting kenan na dare za su tafi na wuni za su zo wannan suke haɗuwa a lokacin sallar asuba kamar yadda hadisin bukhari da muslim suka tabbatar da haka wanda suka fitar da shi daga abu huraira shi kuma ya karɓo daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'awuna fikum mala'ikatun bil laili wa mala'ikatun bin nahar mala'iku a cikinku suna bibiyan juna wasu mala'ikun da daddare wasu mala'ikun da wuni wa ijtami'una fi salatu subhi suna haduwa a sallar asuba lokacin da za su yi musanyan aiki wa salatu fi salatul asri da kuma sallar la'asar lokacin da za su canjan aiki na rana za su tafi na dare za su fa ya'ruju alladhina batu fikum wanda suka kwana a cikin ku sai su hausa ba fa yas'aluhum rabbuhum ubangijin ku sai tambaye su huwa alamu bikum alhali ya fi ku ya fi su sanin kuma da me kuka yi duk Allah fi sani amma dai sai tambaye su dan shaida kaifa taraktum ibadi ya kuka baro bayina a ƙasa fa yaquluna sai su ce atainahum wa hum yusallun mun je musu suna sallah lokacin da suka zo suna sallah wa ataina wa taraknahum wa hum yusallun mun bar kuma suna sallah yanzu za mu baro su mun baro su suna sallah to haka malaiku za su ba da shaida shi sa Allah ce inna qur'anal fajri kana mashuda sallah alhujja abin halartar mala'iku ne na Allah wanda suke bada da shaida akan ayyukan bayi lalle za su tarar cewa ga bayi na can za su tarar cewa ga bayin Allah can suna shaida suna sallar asuba to su kuma sai su bada shaida ainihin akan haka akwai hadisai da dama da suka zo suka yi magana ainihin akan wannan na musayan aikin mala'iku da kuma cewa suna halartar sallah alfijir lokacin da ake wannan sallah هذا شيء سهل نعم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نعم